وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أمواج جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة mu da أولنا haduwa أبو هريرة رضي الله عنه وأنك إلى an برني شيهو yau muna maraicin alhamis 4 ga watan ramadan shekara ta 1437 wanda ya dace da tara ga watan yuni na shekara ta 2016 alhamdulillah jiya mun kammala karatun suratun nahal wadda tana da alaƙa mai ƙarfi tsakaninta da sura da za mu shiga ciki yau ita ce suratul isra'i suratul isra'i kuma sura ce wadda ta maganin wasu abubuwa da suka faru a makka kuma ta ja hankalin mutane zuwa ga muhimmancin gane gaskiyar annabi da yin imani da shi bismillahir rahmanir rahim subhanallazi asra bi abdi a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأن سورة تاكرة سورة الإسراء سورة مجانا إسرائيل تزو أتكين آية تقول تفرقو سورة رئيتك تقوم شابكوي أجين سورة القرآن تند آيوي نريد أيضا قوم شابكوي كما دكا تتاسو كأمكني إن بند آية ستين da ta saba'in da shida da ta tamanin duk sauran ayoyinta ɗari ɗaya da tara ko kuma ɗari ɗaya da takwas sun sauka ne a garin makka an kira ta suratul nisa suratul isra saboda ayat ta farko ta maganar isra'i kuna ji alarama ya karanta mana subhanallazi asra inda kalmar isra'i ta fito kenan bata zo da masdarinta na isra'i ba ta zo da fi'ili madi bayan faruwar isra'i a wannan aya kadai ake magana isra'i amma kuma aka ba wa surar surar isra'i saboda me saboda duk a cikin ta babu abin da ya kai muhimmancin wannan al'amari na isra'i da ya faru daga kan nan ne juz'i na goma sha biyar yake fara wani ya nuna mun kammala juz'i goma sha hudu daga cikin juz'i talatin na alkur'ani mun doshi tsakiyar alkur'ani idan muna da rai da lafiya a cikin wannan watan ramadan na wannan shekara insha Allah za mu kammala rabi na farko na alkur'ani mu shiga rabi na biyu wannan sura ta zo ne ta sauka ne a garin makka tana maganan wani abu mai ban al'ajabi galibi in ka ga abin da ya baka mamaki ne zaka ce subhanallah ko ba haka zaka sai ta fara da subhana subhanallazi asra bi abdi tsarki ya tabbatar ma Allah wanda shine ya yi isra'i da bawansa ashe lokacin da aka yi isra'i aka dawo kafirai ba su kwantar da hankalinsu ba annabi ba shine ya yi isra'i ba yin isra'i da shi aka yi wa ya yi isra'il to yana abin mamaki idan ka hangi yaro dan karami a kololuwar dutse za ka yi mamaki ko ba ka ba to in ka gan shi tare da baban shi ba ka san baban shi ya rungu ba shi zai da shi to akwai mamaki don an ce yaro ya hau dutse in dai baban shi ya kai shi to me ne mamakin an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiyar dare amma fa Allah ne ya tafiyar da shi subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbatar mu ubangijin da yayi isra'i da bawansa kalmar tasbihi da Allah ya amfani da ita anan tana nuna masdari subhan duk da yake su malamai na cewa ba masdari ba ce in ka ce masdari ce usabbi Allah subhanan ya fi masdar a wasu na ce a'a ismi ce kuma ismi alami suna ne na Allah to amma kamar yadda Allah mutu zaman a shinkaiti rahimahullah ta'ala yake cewa shi ne babban malamin tafsirin wannan karni da ya shige yace ce ba yiwa ta zama alami domin a alam ba su cika zuwa da idafa ba ita kuma ba yadda za a yi duniya ta zo sai da idafa fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun ko ba haka ba to ka'ida ce sai an yi mata idafa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram subhanallazi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin dole ne sai an mata idafa a'lam ba ya musu idafa sai nadiran sai ce sadaka mazdari ce kenan idan an samu wanda zai yi tasbihi ga Allah to sai a ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa fil idan tasbihi ya ci gaba za a ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa fil kafin masu yin tasbihi su yi tasbihi subhanallazi asra bi da sarki ya tabbatar masa tun babu wanda zai tsarkake shi don haka kenan masdar ne na tasbihin da ake ma Allah maɗaukakin sarki jiya da muka zo ƙarshen suratun nahali mun karanta ayoyi da Allah ta'ala ke haƙurtar da manzonsa وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون inna allaha ma ladina taqaw walladhina hum muhsinun sai muka ce kenan muna jin kanshin wasu wahalalu na nan tafi tunda har aka yi ta hakurtar da manzon Allah ko kada ka samu takura kada ka samu damuwa kada ka shiga kunci kada ka yi bakin ciki ka yi ta haƙuri ko ba don kowa kake haƙuri ba sai don Allah ashe matsalolin haƙuri suna nan tafi to haƙuri ya kai makura ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amul huzn tura ta kai bango an bugo shi ta kowane gefe mashirkai sun taso shi gaba an kashe adadi daga cikin sahabbansa an takura musu an kuntata musu ta kai ma zama garin maka yayi ma talakawansu kunci ka har da wasu in manyan gidaje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su su yi hijira zuwa Habasha shi kansa manzo Allah ba a bar shi ba an sha yunkurin kashe shi an sha yunkurin wulaƙanta shi yana sallah an ɗora masa najasa an shaƙe wuyansa da zani har sai da ya fara kakaki ya fara kakari sai yi dai abubakar duk ya sheko da gudu ya tasge shi ya kwace shi yana ta a na rajulan an yaqula rabbi allah وقد جاءكم cikin rabbi ربكم ana cikin haka sai rasa babban jigo mai masa kariya shine abu talib wannan satin bai kare ba uwar gidansa wacce ta kasance bango abin jigina wacce financially ta fuskar tattalin arziki ita ce wacce ta kasance tana taimaka masa sannan morally ko kuma spiritually in ya samu damuwa ita ce wadda za ta lallashe shi ta ba shi haƙuri sai kuma allah ta'ala ya karɓe ta dai ya gwada maka cewa shiga halin damuwa ba ya nuna Allah ba ya son ka ba kuma in kana maso yin Allah ba ya nuna baka shiga wahala don ya ya nuna maka cewa haƙuri aiki ne na annabawa dole ne su yi haƙuri to garin haƙurtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne sai aka fara shi wata bishara bayan da ya tafi ta'ifa kunci ya masa yawa a makka wannan shekara ana kiranta amul huzn malaman tarihi sun bata sura shekaran bakin ciki saboda yawan abubuwan bakin ciki da suka zo manzo Allah sallallahu alaihi a cikinta sai manzo Allah ya ce to idan mutanen maka sun ki karba kira to bari in leka qa'ifa in gani wataƙila ma qa'ifa mutane ne masu hankali da za su saurare ni da yaje je sai fara zuwa gurin masu mulki ƴaƴan mai mulki su uku 'ya'yan abdiyalin ya same su ya musu nasiha ya ja kunnen su zuwa ga addini ya ce ni manzon Allah ne ku taimake ni ku bani kariya ya isar da sakon Allah ɗayan su ya kalle shi ya ce yanzu duk duniya Allah ya rege ya leƙe ya duba bai ga wanda zai aiko ba sai kai sai bushe da dariya ɗayan su ya ce to inda kai annabi ne da gaske to ni wallahi ka fi ƙarfi na don haka ni ban magana da kai in kai annabi ne ka wuce ni in kuma ƙarya kake ma Allah to ni ko na fi ƙarfin ka ban isa in baka sai magana da kai wato shi ya ƙi shiga ya ƙi fita ba sai da za a yi da shi su uku dai ba wanda bai gaya manzo Allah mummunar magana ƙarshe manzo Allah sallallahu da ya gama zagayar manyan mutane ba wanda ya karɓa kiran sai ce ina roƙon ku rufin asiri don Allah wannan magana kar ku bari ta je makka saboda ya san abin da ya baro a makka za a masa gwano za a yi masa dariya a yi masa shewa a tarbe shi da tafi da shewa ya ji kunya ya je ya bar 'yan gidansu ya je gurin bare su ko sun koro shi ya ce don allah in ba ku karbi da wannan ba ku rufa bane asiri kar ku faɗi amma ina da yi magana da mutanen kirki ba ya yi asiri da wa da barara ya yi asiri da 'yan bara ƙarshe dai area boys aka tara aka ce ku kore shi ku fidda shi daga garin sallallahu alaihi wasallam daga shi sai bawansa zaid ibnu ibnu ibnu haritha ko ibnu sabit ibnu haritha santo shi kadai ya raka shi aka koro su suka bar garin da gudu ana jifar su aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rotsi a bayan kansa jini ya rinka tsiyaya sai da ya kai ga dugadugansa sai da jini ya shiga tsakanin kafarsa da takalminsa har takalmin ya laƙe saboda kusan jini ɗaure ne da shi yanzu allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wani lambu na 'ya'yan walid ibn al-mughira dama wurin shakatawa su ne cikin iko allah na daɗe yana son zuwa ta'ifa allah bai kaddare ni zuwa ba sai bana kamar watanni biyu da suka wuce na ziyarci ta'if na ga irin yanayin wato ni'ima da allah ta'ala ya musu mun shiga garin taifa da ɗan ƙaramin jirgin ƙasan nan wanda ke tafiya da ya giya ga makka cikin zafi da kasan sakkwato ko mai duguri amma kana fara dosar ta'ifa sai ka ji kamar wani ac ne yake bugunka kafin a jima sai ka ji mura za ta kama ka saboda tsananin sanyi muka sauka akan wani tsibiri inda wasu hotels na masu zuwa shakatawa na larabawa da turawa da sauransu Su mutanen makka in suna son hutawa ta'ifa suke zuwa saboda can kadai ne ke da lambu can kadai ne ke da ni'ima can ne ke da sanyi da haka duk wani attajiri a makka yana da lambu a ta'ifa to sai ya je sauka wani lambu yana shan iska da arna suka hange shi sai suka tausaya masa akwai wani bawan su ana ce da shi addas ya zo daga wata alƙarya mai nisa sai suka ɗibi 'ya'yan da dabino suka ce kai ma wancan bawan allah ya ɗanci shi bai san kowa ne ne da ya zo ya hannun ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam da allah ya farin ciki saboda dama ya wahala gashi gashi an yi doguwar tafiya ba wanda ya saukar da shi maimakon haka an koro shi ya iso gona da gudu ga yunwa ga kishirwa saboda sai ɗauki dabino sai ce bismillah sai ya ci addas sai ce masa wannan kalmar da ka faɗa ban saba jin mutanen ƙasar ku suna faɗanta ba sai ce hala kai daga ina kake sai ce daga ni nawa sai ce Allah sarki ni nawa garin bawan Allah dan uwana sai ce wani dan uwanka kuma sai ce Yunus ibn Matta kana nabiyan wa ana nabi sai duka kawai sun bacci kafafun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na yi imani da kai annabi don ƙasar nan ba wanda ya taɓa jin labarin wannan bawan Allah in ba kai ba ai kuwa arna da suka hangi bawan su yana sumban da sai suka ce ya lalata mana bawa magana ta lalace to nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam fara samun sassauci saboda idan yaya sun ki karba bawa ya karba idan larabawa sun ki karba to to ba ajame ya karba idan farare sun ki imani baki ya karba kun gare bai yi tafiyar banza ba ke tunda akalla ya samu mutum guda ya tsirar da shi daga wuta to haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kama hanya da shi da bawansa za su koma makka sai dare suka sauka gindin wani dutse suka yi kiyamun layi a lokacin da annabi sallallahu alaihi yake sallan dare sai Allah ta lai in gizo wani gungu na mala'iku suka zo suna wuce eh? sun afa na na aljannu suka zo suna wucewa sai suka ji ana kira kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah su sun gama sauraron wa'azi sun gama fahimtar sa har sun zan malamai masu da'awa har sun sheka garin su suna kira zuwa ga zo ga annabi na ya bayyana a imani da shi شين الله تنسى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا الله أكبر nan تاكس su في gama fahimtar wazi الأحكام suratul ahqaf وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن ilayka nafaran min فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا, ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء ولا أولئك في ضلال مبين sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara samun kwanciyar hankali yanzu da ya dawo da mutum ɗaya ko yanzu kuma aljannun malamai masu wazi har sun yi karatu sun sauke har sun fara koyar har da cewa man la yajib da'i Allah fa laysa bi mu'jizin fil ard jama'a aljannu ku sani duk wanda bai karba kiran Allah ba to fa ba wanda zai iya kare shi daga Allah kun ga sun yi wazi kenan sai mala'ika jibril ya sauko ya masa bishara ya ce ya rasulallah na san kana cikin damuwa inda za kana ka san da abin da za ka tarar a garin makka to ubangiji ya umarce ni gani nan tare da mala'ikan duwatsu da ta'ifa da makka wani ka zaɓa a anarke maka mutanen makka suna tsakanin duwatsu guda biyu safa da marwa suna nan ɓangaren jabal abi kubais yana nan sai ce ga mala'ikan duwatsu nan shirye yake yi musu haka ya yi musu taɗin daddawa amma bisa umarninka ubangiji sai yana gwada shi kuma da ya aminta ana iya yin hakan ba wani abu bane amma Allah ta'ala ya san da wa yake magana sai ce ina neman afuwar ubangiji gare su ce Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah mutanen nan ba su sani bane kai musu afuwa ka yafe musu Allah ka gafarta musu ba su shina ba da sun gane da sun musulunta yace wa inni la arju أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدونه لا يشركون به شيئا yace idan Allah baka hukunta musu musulunta ba ina fatar su haifi ƴaƴan da za su musulunta za ka ayi hakuri da lakar a taba mani su ƴan uwana ne dangi na ne wannan shine manzo sallallahu alaihi wasallam su ba san abin da yake faruwa ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya iso garin makka to amma ta ina zai shiga labari ya riga ya iso cewa ya je ya kai karar su ta'ifa amma fa bai samu karbuwa ba har koro shi akai bi abi huwa ummi sallallahu alaihi wasallam da aka yi tsaya bayan gari ya aika wani babban gida yana neman kariya suka ce gaskiya ba su iyawa ya yi haƙuri ya sake aika wani gida suka ce ba su iyawa ya yi haƙuri can sai tuno da mut'im ibn adi sai ce mut'im ibn adi mutumin kirki ne duk da yake mushriki ne wa mutumin kirki ne zaka sai ce a je a faɗa masa muhammadu dan abdullahi jikan Abdullahi dan hashimu dan abdumanafi haifaffin makka dan haifaffin garin makka yana neman a bashi kariya ya shigo gare su mut'imu yana da 'ya'ya maza guda goma dukkan su matasa ne in bana bakwai masu jini a jika sai ya tara su yace kun san dai ba zai yi iri na a nemi garkuwa da ni a ce ban bayar ba menene shawara suka ce haba baba ajar na man ajarta duk wanda ka bashi kariya ya zama karare muka shegin dai isai ta taba raka aka fito bayan gari aka samu manzo Allah sallallahu alaihi gaba mushrikai duk wanda ya leko sai ya ga ga ƴaƴan mut'imu ga mut'imu ga manzo Allah gaban su ana tafiya su manya manyan arnan sai suka kasa hakuri suka ce masa amujirun an mutabe shi wai kai kariya ce ka basa ko ka bi shi kenan sai ce bal mujir a ni kariyarsa ne nake Allah mai yawan hikimomi da ya ce ya bi shi da an yi yaƙi da mutum goma sha biyu domin da shi da 'ya'yan da manzo Allah duk za a gama su gaba ɗaya a yi diran miki a kansu sai zanga lokacin ba musulunci zai ba amma kuma Allah ta'ala ya yi amfani da shi don ya kare addininsa to da haka suka rako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo harami ya zo wurin Ka'aba ya yi nafila raka'a biyu suka raka shi har gidansa sannan suka koma cikin gidajensu manzo Allah ya kukuta daga wannan shari da ake kulla masa tsakaninku da Allah duk bayan faruwar wannan manzo Allah zai kwana da bakin ciki ko ba zai kwana da shi ba sai Allah ya ce to ga goron gayyata nan daga fadar ubangiji can saman sammai bakwai ka zo Allah yana kiranka ana son ka zo ka ga irin girman da kake da shi a sama idan na kasa sun wulaƙanta ka to na sama suna nan suna ganin girman ka to kun ji dalilin isra'i da li'iraji da wannan sura ba ta yi maganarsa ba amma can gaba suratul zariyat Allah ta'ala ya yi maganarsa suratul zariyat ko suratul najmi suratul najmi Allah ta'ala ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان سركيا تبتا قال الذي أسرى بعبده أبنجي جنن الله واندشيني ييتفيا دباوانسا ليلا تكندري من المسجد الحرام دقى مسلاتي مكة من الفرما إلى المسجد الأقصى زوى مسلاتي مفي نيسا kenan muna da al'adna muna da al'aqsa to ina qasiyu muna da masallaci na kusa shine makka muna da mafi nisa shine baitul maqdis to ina mai nisa shine masallacin da lokacin ba riga aka gina shi Allah ta'ala yana nuni ma manzonsa da cewa zai gina wani masallaci tsakanin wannan da wancan shine masallacin madina a lokacin manzo Allah bai san zai gina masallacin. amma cewa al'aqsa mafi nisa bai nuna akwai mai nisa ba to ina yake za mu shiga lokacin amma kuma bushara ce ga manzon Allah cewa za a gina shi asra isra'i bai kasance sai da daddare asura shine tafiyan dare to Allah ta'ala ya ce allazi asra bi abdi bai ce sara abduhu ba ba bawan ne ya tafiyar daren ba ubangijin bawan ne ya yi tafiya da shi to dole ina mamaki in tafiya ta yi albarka babu mamaki sai ce lailan tafiyar ta kasance ne cikin dare me dalilin kawo lailan alhalin kuma isra'i ba a yinsa sai da daddare saboda ka fahimci cewa a dare guda aka tafiya duk da tafiyar ta watanni ce sannan kuma ka fahimci cewa wani yanki na dare ne ba dukkan dare kamar a ce minan laili a juz'an minan laili asra bi abdihi fi juz'in min al-layl shine ma'anar laila a wasu yan awanni na dare ne aka yi tafiyar duk tsawon tara ka kare ta min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa tafiyar ta kasance daga masallacin ka'aba zuwa wani masallaci zuwa masallacin baitul maqdis al-masjid al-haram ya zo cikin qur'ani da ma'anoni guda hudu ina zaton bara ma mun faɗe su ya zo da manar ka'aba kowa kan fa walli wajha ka shatran masjidil haram ya zo da ma'anar masallacin aj'altum siqayat al hajj wa imarat al haram masallacin kenan ko da man amana billahi wal yawm al ya zo da ma'anar garin makka kamar nan da Allah ya ce subhanallazi asra bi abdi laylan min almasjid alharam da dare ne ba masallaci annabi yake ba lokacin yana gidan ummu hani amma cikin garin makka ne sannan ya zo da ma'anar hurumi gaba ɗaya na makka kamar yadda allah ta'ala ce illa ladina ahadtum inda almasjid alharam a hudaybiya to anan allah tabaraka ta'ala yana maganan daga makka zuwa sham manzo allah ya yi tafiyar dare ɗaya يتي الذي باركنا حوله من جيد شي مسلا دا مني البركة دا سسنسا إنا دي الله البركة برني شام كسر شام قبا انت كما عند الله تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين الآية التي ولسليمان الريحة غدوها شهر ورواحها إيه؟ ولسليمان الريحة عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين الأرض التي بارك الله فيها إتتي فلسطين إتتي الشام إتتي سوريا يمكن ده سيدي معاوية كسن تينا ملكي أو أنت اللوكتي الله تعالى لنريه من آياتنا mun yi tafiya da shi ne domin mu gwada masa ayoyin waɗanne irin ayoyi Allah yake so ya gani Allah yana so ya ga ayoyi manya-manya masu nuna cewa shi babba ne a gurin Allah ko da ko mushrikai sun gan shi ba kowa ba Allah ta'ala yana so ya gwada masa abin da zai bashi ya kele kamar yadda ya yi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar yadda ya ba annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya gama annabi Ibrahim ya ce wa kazalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardi wani yakuna min al muqinin shi ma annabi Musa Allah ta'ala ya bashi tis'a ayatin bayyanat. to waɗannan manya-manyan ayoyi sun hada da wanda ya gani ƙasa da wanda ya gani sama innahu huwa sami'ul basir Allah mai cikakken ji ne duk abin da ake maka manzo Allah Allah yana ji kuma albasir mai cikakken gani ne duk abin da ake maka kwantar da hankalinka Allah yana gani akan idonsa kamar da muka gani wannan aya ta yi maganan menene isra'i to menene isra'i ya aka yi isra'i me ya biyo bayan isra'i ya labarin isra'i ya yaɗu garin makka ya mushrikai suka karɓe shi ya mummunan irin su abokan siddiqu suka tarbe shi ya sauran gama garin musulmi da jahilai da sababbin musulunta suka ɗauke shi a wannan dare allah Ta tabaraka ta ya aiko mala'iku guda biyu suka zo suka kwantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi masa tiyata suka fasa kirjinsa suka fito da zuciyarsa suka wanke ta da ruwan zanzam ta tas suka sake mai da ita suka ɗinki to an taɓa yin wannan a lokacin da kuma yana yaro wancan lokaci ana so a cire masa rabon shaidan daga sabari matasa fisge-fisgen shaidan da ke sa ka sha'awar barna an cire masa wani yanzu kuma ana so zuciyar ta ƙara isti'dadi domin me domin za ta shiga wani yanayi wanda bata saba da shi za ta tashi daga wannan duniya zuwa wata duniya za ta je inda ɗan adam bai taɓa zuwa ba kaga in alazanmu za su je makka ba har da allura ake masu ba saboda me saboda su yi shirin shiga wani sabon yanayi da za su fuskanta to manzon Allah an masa wannan domin zai fuskanci wani yanayi na musamman bayan haka sai jibril ya zo da buraka guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tafi kowace dabba kawa da alfadari amma ba alfadari ce ba alfadari shi ba a san shi sosai ba ni ma kaina yana jin sau ɗaya taɓa ganin alfadari a rayuwata ana ce mishi jakin doki bai kai girman doki ba amma ya fi jaki girma manzo Allah sallallahu alaihi ce wannan dabba inda iya inda idon ta kai nan ne kafar ta take dora mana tana gudun fanfalaki manzo Allah ya guda ɗaya Jibril ya guda ɗaya sai suka je suka yi tafiya zuwa ƙasar Sham suka sauka a masallaci mai albarka masallacin Sham wanda yana ɗaya daga cikin masallatai uku na musulunci masu alfarma waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi wata tafiya ta ibada zuwa wani wuri in ba wuraren nan guda uku ba duk wata hubbari da ka sani duniya haramun ne a yi tafiya don a ziyarce ta duk wani masallaci da ka sani haramun ne a yi tafiya don a ziyarce shi duk wani bagire na tarihi haramun ne a yi tafiya don a ziyarce shi in ba waɗannan guraren guda uku ba sai fa idan tafiya ce ba ta neman lada ba tafiya ce misali ta bincike tafiya ce ta buɗe ido amma tafiya da sunan ibada ba inda ya halarta a ziyarta sai wannan masallatai guda uku da nassin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Huzaifa ibn yaman manzo Allah ya zo ya sauka ya daure wato ainihin wannan dabbar da ya zo da ita ga wani madauri inda nan ne annabawa suke daure annabi sama da saba'in suka yi sallah a wannan masallacin birnin annabawa ne wannan masallaci annabawa da yawa suka ziyarce shi manzo Allah ya daure sa inda suke daurewa sannan ya shiga masallacin ya yi nafila raka'a biyu to daga nan sai aka sauko masa da mi'raj mi'raj daga uruj kamar ka ce eh, ya sunan lifta ko lift wannan da ake sa a gidajen alhazai da gidaje masu tsawo in ka je lagos 1004 nan na fara ganin shi cikin 80s muka shiga daki aka rufe ni ban san menene ba wadda na amo sai na ganna hawa na wajen 40 da wani abu lift ko lifta wadda take ɗaga mutum to sai aka zo mishi da mi'raj wato lifta shi kuma wani abu ne da yake ɗaga ɗan adam daga ƙasa zuwa sama allah kaɗai ya san yadda ya abinsa sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da Jibril suna tafiya sai da suka dire iyakar sama ta farko sai suka tarar da akwai kofa jibril ya sallama suka ce wane ne yace jibril ne suka ce mun ganka da bako wane ne yace Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce har lokacin aiko shi yayi sai manzo Allah ya kalli jibril wato mutanen sama ma sun san da za a aiko shi suna jiran lokaci ne ga na ƙasa suna ƙaryata shi ya ce lalle lokaci ya an aiko shi suka buɗe suka isa suka ci gaba da tafiya har sama ta biyu aka sake sallama wane ne ya ce jibrilu ne kai da waye ce ne da muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce har an aiko shi ne ya ce an aiko shi haka suka rinka tafiya sai da suka kai sama ta bakwai akan hanya ya gamu da wasu annabawa cikin su har da kakansa annabi ibrahim alayhi salatu wassalam cikin su har da annabi musa alayhi salatu wassalam da suka kai sama ta bakwai suka kara takawa allah ta'ala ce wala qadara ahu da zalatan ukhra inda sidratil muntaha عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى كأن يأتي لنريه من دم غرى مسا أيمو بياجي هذا أيوه أكيش إن سدرة المنتهى سدرة المنتهى أنا كلا أنت إتم مغري أما مغري يبدأ كسني كي أنت إن أنا أنا أنا سكر إلو قدابك بكرة تجيبها أباكي ita wannan ɗanta guda sai ka wuni kana gwaigwaya baka canye shi ya fi girman kanka sannan ga zaƙi ga daɗi ɗanɗanonsa sai ya sa kasance ana kiranta sidratul muntaha saboda duk wata halitta nan take tsaya ba halitta da ta taɓa wuce wurin in ban da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka jibrilu shi sai ya ɗaure sai tsaye da li'irajin sa'a sai ce to bismillah ka je kai kana da izini ni ne nake tsayawa duk umarnin da ka ji ina karba duk wani ikira da na karanta maka daga nan ne na karbe ta ban taba wucewa ba amma yanzu kai ka je ana kiranka sai babbar fada ita kanta sidratul muntaha Allah ta'ala ya sife ta da ta is yaghsha sidrata ma yaghsha kun ga idan ana lokacin idi misali ba kwa ganin ana ana sa kyale ga gidaje munin ƙasa ce da arziki bai yawaita in ka je yanzu misali in ka je maka ƙarshen ramadan din nan duk ran abawar da zaka je daga nesa da daddare za ta baka sha'awa za ka ga wani an yi wani shantali an sa masa kore an sa masa fari an sa masa bulu an sa masa kaloli suna ta kalkali da daddare a takaice in baka saba da bukiran sallah ba a bikin angancin kama ba wani ado da ake yi to yau bikin tarbin manzon Allah ake yi a sama ba ka ibi yaksha sidrata ma yarsha Allah ce lokacin da abubuwan kyalkyali da ban sha'awa suka lullube wannan maganiyar? Allah ce ma zagal basar wa mantaga duk da haka manzo Allah yana cikin natsuwarsa bai ɗaga kansa ya rinka waiwaye yana kalli-kalli irin na ƙauyawa ba laqad ra'a min ayati rabbihil kubra to nan ne fa ake aron gaba tsakanin malamai shin da manzon Allah duk kowa ya yarda manzon Allah ya je fadar ubangiji duk da wanda suke ce Allah bai sama su yadda Allah na da fada a sama amma matsalar ita ce shin manzon Allah ya ga Allah ko bai gan shi ba aha to nan ne ake takaddama wannan takaddama ba yau take ba tun can tale tale Ibn abbas radiyallahu anhu ma ya ce tabbas manzo Allah ya ga ubangijinsa na aisha ta ce ina man qala inna muhammadan qad ra'a rabbahu faqad a'zama ala Allah al-firya kwace muhammadu ya ga ubangijinsa ya girmama ƙarya ga Allah manzo Allah miji na bai ga bai ga ubangiji to to me ma'anar wala qadara ahu lalle ya gane shi ta ce jibrilu ke nufi jibrilu ke nufi alhasil sahabbai sun yi sabani shin annabi ya ga Allah ko bai gani ba tabi'ai sun yi sabani annabi ya ga Allah ko bai gani ba tabi'u tabi'ina sun yi sabani zaka da Allah ka hutar da zuciyarka limamin Abu Huraira ko ya yanke hukunci ko bai yanke ba sabani yana nan ila yawmil qiyama amma limamin Abu Huraira abin da yake gani shine cewa abu zara al ya yanke hanzarin kowa da kowa ya goyi bayan ra'ayin da shi ne mafi rinjaye kuma ya karɓo fatawa daga inda ba a mai da ita ya jiwo daga bakin da baya kure baya karya ɗaya daga cikin almajiransa ya tambaye shi ya ce masa wallahi ya abazar da na haɗu da manzo Allah akwai tambaya guda da nake so in mashi sai ya ce wace tambaya ce ce na so in tambaye shi da ya mi iraji ya ga Allah sai ya ce ta an hutar da kai ai ni na tambaye shi na tambaye shi to wace sa ya bayar nan kuma sai riwayoyi suka zo kuma daban-daban <laughs> amma dai hakika da duk ma'anar su ɗaya ce sai dai a yi ta fassara ya ce nurun anna arahu a wata ruwaya ra'aitu nuran نادي غاسكي لا ليس يبا الله ابا غلس انا الدنيا كما ان يجي النبي صلى الله لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المسلمين يا يا غاسكي ما بيقال الله to sufaye ba su so a ce annabi bai ga Allah ba dan me da so suke a ce su ma suna ganin shi ka gan kace annabi bai gan shi ba duk ka lalata musu kasuwa sai suka zo suka canza wannan hadisi suka ce nurun inni arahu maimakon an na arahu ya za a yi gan shi suka ce inni arahu ai ina ganin ni fa ina ganin sa to ai inda haka dai da yace ka ga Allah ta dai zai era eh, gan shi bai bukata ya dawo ce nurun ko bai bukata ya ce ra'aitu nuran wannan sai tabbatar mana da ɗaya hadisin wanda yake cewa hijab nur law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min al-khalq ubangiji akwai shamaki tsakaninsa da bayi na haske in ba don wannan hasken ba to da annurin ubangiji ya kone duk halittu iya abin da ya gani ba ka sai allah ta'ala don ya sassauta hasken da ke tsakani da ya sassauta nasa hasken sai ya shigar da wani haske tsakaninsa da halitta wannan hasken manzon Allah ya gan shi amma bai ga Allah wanda ya ce fatawar Abu Dharr al-Ghifari kuma shi ba ce waye yayi ba waye ce yayi masa haka limamin Abu Huraira yana ganin ra'ayin na Aisha shi amma firin jayi Allah kuma shine mafi sani daga cikin abubuwan da malamai suke ƙarin juna su sani kan wannan matsala ta isra'i da mi'raji akwai magana da kusan duk malaman tafsiri sun ta tattauna ta ne cewa to ya ya kasance ruhin ne ya je sama ya dawo gangar jiki na nan tana bacci ko kuwa da jikin da ruhin ne gaba ɗaya ka tafi to jama'a maimakon in kutsa da ku cikin wannan sabani mai yabari in muku wata tambaya don ku yi amfani da hankalinku saboda Allah yau din nan idan na ce na yi mafarkin na je makka na yi dawafi na shiga ɗakin ka'aba na sha ruwan zamzam na gamu da wani da wani da wani na dawo dala ko ne ta na yi ƙarya idan ne mafarki ne annabi ne to me na jayayya manzo Allah yana murna yanzu an ba mu izinin ganawa da allah ɗaya ɗaya har sau hamsin da ya gangaro wurin annabi musa alaihi salatu wassalam sai ce ƙanina ne ka zo da shi ɗana ne ka zo da shi sai ce na zo da salloli guda hamsin ce mm, mm, sun yi yawa ya ce na zauna da bari isra'ila na ga kalailintansu ka koma ka nemi allah ya ce a yi rage maka yanzu allah ya koma aka rage biyar ya dawo musa ce ba su isa ba ka koma a rage maka haka aka yi targe sai da suka dawo biyar sannan allah ce hunna hamsin wa hunna hamsin biyar za ku yi amma hamsin ɗin nan da nace su zan ba ku da haka kowace sallah ɗaya tana matsayin sallah goma a kowane wuni sallah hamsin muke yi don mu je alƙiyama mu rinjayi da mu isra'ila mu je rinjayi adawa mu gabaci samudawa duk wani mai sallah ba zai iya sallah hamsin a wuri ɗaya to mu sai mu sallah biyar a ba mu ladar hamsin ma yi baddalu alƙawlu ladayya wa ma ana bai zallamin lil abid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso yayi asuba a birnin Bakka aka waye gari ya faɗa ma mutane ya ce daren jiya Allah ya yi tafiya da ni ya kai ni birnin Sham na je Baitul Maqdis akwai abin da ban faɗa ba da ya dawo kafin ya iso makka can ya koma sauka mai iraji bai dawo da shi makka ba sai ya sake saukar da shi ina baitul maqdis aka tara masa annabawa suka tashi suka yi sallah wannan sallah ga duk kyakkyawan zato ita ce asuba din wannan ranar domin suna gabas da makka suna rigan makka yin asuba zai iya yin asuba can buraka ta dawo da shi kuma alfijir bai keto a makka ba to wannan sallar jibril ya ce ma annabawa ga mai gidanku ne ya ba ku salla duka dai wurin lallashin manzo Allah ne a gwada masa cewa wannan shekara ta damuwa da yake cikinta kuma shekara ce ta ɗaukaka da izza da martaba a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bada labari mutane sun kasu kashi kashi wasu sun yi mamaki suka ce oi lalle Allah mai iko ne Allah sarki iko wato ka san wani in ka ja ce Allah mai iko to fa maganin eh akwai taraddudi a ce ko kuma ya ji kunya ya ji nauyi wani ne ya ƙi zuwa ɗaurin auren abokinsa haka kawai ya ƙi zuwa bayan kwana uku da sai suka gami kasuwa sai ce an go ai wato ina ta ƙoƙarin baka hannu taron jama'a ya sai ce baka san ai an daga ɗaurin auren sai ce ikon Allah <laughs> ba to ayi ta kenan an daga to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ayi mi'raji da shi ai isra'i da mi'raji ko sai suka ce ikon Allah kun dai gane ko ko ma'ana dai to mun dai jiya wasu kuma suka ba da gaskiya da suka kai tsaye ƙararra suka ce yau ka ya ɓaro ta nan take aka bi gari ana yawo an yi daidai sai idi abubakar sadiq baya kusa wasu gungun mutane suka zo suka ce to yau bari mu isko shi mu ji me zai ci yau ka ji abin da mai gidanka ya ce me ya ce ya ce ya ce wai cikin daren nan ba wai har ya je sham ya dawo sai ce in kana kala fakar sadak. in shi ya faɗa to gaskiya ne suka ce wa tusaddiquhu fi ce yace usaddiquhu fi a fi a'la min dhalik usaddiquhu fi khabari sama ya ce abin da ya fi wannan na gaskata shi bare wannan wani abu da ban ce ya ce sham ya da kuma ce bakwai ya tafi ko ce bakwai an kai shi kai shi akai kuma wanda ya kai shi mai iko ne ala kulli shay'in kadiru ne wasu malamai sun ce daga nan ne aka samu sunan siddiq saboda yawan gaskata manzon Allah sallallahu alaihi sallama da sai dai abubakar siddiq ya yi radiyallahu to amma wani abin kalubale kuma shine mushrikai sun zo sun tatse manzon Allah sallallahu alaihi sallama sun kure shi ka ce ka je sham ya ce eh to waɗanne garuruwa ne ka gani a hanya ku ga manzon Allah bai saba da zuwa sham duk da fatauci da ya fita zuwa sham yana yaro kun ga ai bai kai da ya dawo to bare yanzu yana ɗan shekaru arba'in da 'yan kai a ce faɗi garuruwa suka ce banda wannan sai ka ta mana ya masallacin yake sannan duk ba mu yarda sai ka faɗa mana ayarin matafanmu 'yan kasuwa da suka je yanzu suna yi jibril ya ɗauko hoton masallacin gaba ɗaya da hanyar da komai ya aje masa gabansa da me da me kuke so a faɗa muku suna tambaya yana dibi yana rasa su amsa eh? cctv ba suna faɗi yana rasa su amsa aka da kai sai aka ce to mun je to ina ayarin mu na wuri ce to ayarin nan naku kam lalle na bi ta kansu jiya sun kwana wuri kaza na isku sun bar randa rufe da ruwa sun sa abin nan na fata me yake ce da shi salkaku sun ɗaure bakinta na buɗe na ɗibi ruwan da sha kuma lalle na manta ban rufe ba idan sun taso da wuri to lalle a gobe rana na fitowa suna shigowa garin nan wasu 'yan kwalele suka ce aiko yau muna shirin ganin ƙarshen ka rabin ba su yi bacci ba bayan gari suka kwana wai sai sun gani dare ya yi eh, gari ya waye rana ta bullo rana na bullowa sai wani ce ha iya shamsu kan ashrakat sai wani ce wa ha iya iru kan zaharat wani ce to ga ranar nan ta fito sai wani ce to wallahi ga ayarin nan shi ko ya kullu kai ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسأل في السماء duk wannan bai sa suka amma dai akalla an tsere musu hujja kuma tsere musu ba wannan shi yasa daga baya da aka rinjaye su musulunta ba ta musu ya ba don dama akwai musuluncin dahe shi akayi taurin ka a bayyana da a cikin wannan aya malamai sun bayyana cewa asra bi abdihi da Allah ya ce ta nuna makamul ubudiyya a'lal maqamat in kuka lura abin da ya faru na abin ban mamaki ne shi yasa ayar ta fara da me ta fara da ta'ajjubi da tasbih subhanallazi asra bi abdi sannan matsayi ne wanda wani bai hau wannan matsayin ba da Allah ta'ala ya faɗi darajojin annabawa cewa yi wa kallama Allah Musa a ina yi magana da shi a dutsen duru sina a ina Allah ya magana da banzonsa a can fadarsa ka shi ya isa har ya je fadar inda kowa bai taɓa zuwa a wannan mukamin Allah zai bayyana sifarsa sai zaɓi kalmar abd ya ce subhanalladhi asra bi abdi tsarki ya tabbatar ma ubangijin da ya yi tafiyar dare da zaɓaɓɓen bawansa ashe duk iya ƙoƙarin ka kai ƙoƙarin tabbatar da ubudiyar ka ga Allah ka tabbatar da ka zama bawa ga Allah shi ne ƙolin abin za ka yi a matsayin ka na ɗan adam a duniya la tad'uni illa biya abdaha fa innahu ashrafu asma'i ba wani sunan da za a yi maka wanda zai dace da kai ya daga matsayin kamar a ce maka kai bawan Allah ne to na ga bayan manyan mutane ma suna tunƙahu to balai ni da abawan Allah bawan gidan sarki ma yana tunƙahu ko ba haka ba wani ma ya yi kuri ya yi takama aka ce kai wannan wai dan wane ne ce ba ku san ne ba ba ku shaida ne ba ba ku san ko ni wane ne ba ya ce kawar kishiyar mahaifiya ta ke kitso gidan sarki kawar kishiyar mahaifiyarsa ita ke wa mata sarki kitso don haka shi ya isa yi kawo to shi ɗan sarki ya ce mai kiran bautar ubangiji ita ce wadda ba ta da shamaki idan kana bawan sarki akwai lokutan da ake baka dama amma idan kana bawan Allah fa kowanne lokaci bude yake gare ka kana iya saduwa da ubangijin ka kowanne lokaci ko yaushe zaka yi tashi kai nafila raka'a biyu zaka yi bude maganar Allah ka karanta kana tawasul ka da ubangijin ka سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu huwa sami'ul basir hakika Allah mai cikakken ji ne mai cikakken gani ne don haka ya manzon Allah ka kwantar da hankalinka duk abin da ake yi maka ubangiji yana ji yana gani kuma ba shiru yayi ba ba kyalewa yayi kusan yana da kyau mu shiga sauran ayoyi amma kuma lokaci ba zai ba mu dama ba wannan ita kadai ce ayar da ta yi maganar isra'i kuma ina kyauta zaton mun dan bata haƙƙinta wajen faɗin abubuwan da suka dangance ta daga nan kuma sai Allah ta'ala ya ci gaba da maganan banu isra'il da maganar littafi da Allah ta'ala ya bawa annabi Musa da irin bannace bannacin da banu isra'ila suka yi a cikin tarihi da waɗanda suke shirin yi a nan gaba abinda makaranta bisa ga sawaba Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka sa ya zama amfani a gare mu da mai kuskure ko tuntubin harshe Allah ka yi mana afuwa Allah ka yi mana gafara ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب tunda akwai lokaci muna yi dan duba wasu daga cikin tambayoyi ko lokacin ba zai wuce minti hudu zuwa biyar assalamu alaikum malam allah ya kara maka tsoron allah amin malam wanda ya tashi daga gwiwa zuwa wa makko ya halalta ya kasaro idan zai je ya dawo a da wa makko kawai ce wani gari ne daban da sakkwato amma a yau wa makko ta haɗe da gari ko ba haka ba kana fita gwiwa za ka shiga kalambaina kana fita kalambaina sai ka faɗa ina sai arkilla arkilla kalambaina sai wa makko in kuma nan ka bi arkilla gumbi wa makko saboda ka ba za ka yi kasaro ba in ka je wa makko ba a ce maka matafi haka in ka je dange ko shuni ba a ce maka matafi ya yi kusa da yawa ko in ka je more ba a ce maka matafi ko road block ko dundaye a a kan gari ta yi nisa da in kai faci ba ka da kuɗi za ka sha wani yau a taƙaice malamai sun yi saɓani dangane da iyakance ma matafiyi wurin da zai yi ƙasar ko ya sha ruwa amma dai babu ina haƙiƙani shine ka zan matafi ya zan kana ban kwana kana ɗaukar guzuri kana shirya abin hawa ƙila kana ɗaukar atm ka sa aljihu ka dai zan matafi sosai to shikenan za ka iya aji azumi kuma za ka iya yin ƙasar amma wanda ya je wa maka daga gwiwa ba zai kai ko daga more ki bayin kasar kasaru bale daga giwa Allah ya kara malam karfin gwiwa a bisa gaskiya amin Allah ya gafarta malam shin tarawihi nawa ne aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shin ya halatta idan mutum zai tarawihi idan za a yi tarawihi a yi biyu a yi tahiya sai a miƙe a kawo biyu sai a yi tafiya sai a sallame har a ƙare a'a to wannan kai kamar ba tambaya ba ce ko tarawihin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sayyidatuna ummul mu'minin aisha radiyallahu anha ta yi magana shine raka'a goma sha ɗaya akwai kuma ingantacciyar waya da ta ce raka'a goma sha uku malamai suka ce tana a nufin akwai raka'atai ne da yake yi ba'da al-isha kusan manzo Allah bayan ta fajr yana arba'u raka'atin qabla zuhur ya raka'atani ba'da ya raka'atani ba'da al-maghrib ya raka'atani ba'da isha to wannan raka'o'i na bayan isha'i guda biyu sune ta hada da shaɗaya ɗaya na tarawihi da ke suka zama nawa ta ce kuma maza da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wala ala ihda asharata raka'a ko watan ramadan ko ba ramadan ba manzo Allah bai taɓa wuce raka'a goma sha wannan cikin dalilan da yasa wasu malamai suka ce kar a wuce a tsaya nan ko babu shakka an yi ittifaki ta in ka tsaya ga sha ɗaya ka yi daidai ba wai ka yi daidai ba ka yi abin da shi ne mafifici to amma idan ina son ƙari fa akwai wani dalili na kulle kofa to mafi rinjayen zance shine babu dalilin da ya kulle maka kofa bal bil aks annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ya ake sallan dare ita salatu layli masna masna fa idha khashiya ahadukum al fajra falyusalli rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad sallah Oh, sallan dare ana yin ta ne raka'a bibbiyu bibbiyu bibbiyu har sai idan ɗayan ku ya ji tsoron ketuwar alfijir to sai ya witiri don ya cike sallar garinsa kun ga anan babu kaidi ko akwai shi bal akwai buɗe ƙofa saboda haka ƙofofin nafila ba daidai ne ana kuntata su ba sai idan akwai dalili tsayayye yanzu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazidu ala 11 raka'a shikenan sai mu tsaya nan to tunda bai ce ba kuma ya buɗe kofa to babu laifi mai ce raka'o'in tarawihi har illa ma sha Allah amma idan mun yi mai tsawo muka tsaya ga sha ɗaya wannan fahuwa a'la wa aula wallahu a'lam wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk